cewa su tsaya su buɗe idansu su san cewa najeriya nan ƙasa ce wadda duk rigar da mutum ya sa kai ma fa sai ka sa irinta duk yaran da ya ma sai ka yi yarensa ba ta yanda za a yi duk duniya ta shaida cewa injiniya abba kabir yusuf ya ci zaɓe kuma su kano suke so kanawa injiniya abba kabir yusuf yake so kuma ko yanzu a kwana ɗarin nan da yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu wajen asibitocinmu wajen makarantunmu wajen titinanmu wajen kwanciya hankalin jihanmu ma da zaman lafiyar garinmu komai kasan iskar kano ta canja kuma mutane kawai saboda a ce wai suna da sama ko kuma suna da wani wai ana jin tsoronsu shine kuma sai mu zo mu karaya mu ce wai za mu ba su mulki haka kawai an san kuma coge suka suka lala ba gaira ba dalili ina ga jagororinmu ya kamata in za su tahi a ɗaura wando ma a ɗaure ba wani wanda haka kawai kana ɗan ba ƙauya ko hula baka iya sawa ba kana can daga wani ƙauyen gabas ka fito saboda kana takara ta 2027 kai kana so mai gidanka ya mutu kai ma ka zama shugaban kasa ka ce wai za ka zo wai ka birkita mana kano da wallahi ba a haifi mutum ba sai dai in duka karar da mu za ku yi kwankwasiya amma mu zaɓe mun ci zaɓe kuma ba wani ɗan da ya isa ya ce wai zai ɓace mana zaɓe a jihar kano in ma za su shirya su shirya a shirya muke mu mutu gaba ɗayan mu magoya bayan dr rabi'u musa kwankwaso in allah da injiniya abu kabir yusuf sai ya gama 2027 kuma ya dora shi ya yi shekara takwas in Allah ya yadda in kuma a 2027 kun zo an yi zaɓe kun da mu balle ma ba ka yadda mu za ku yi ba sai mu ba ku abinku amma duk wani coge da za a zo wani ɗan ɗade wanda mace ta haife shi ya zo ya ce wai zai mana fashi ka yi mana fashi 2019 mun baka mun haƙura ba gaira ba dalili yanzu kuma ku zo ku ce wai za ku haɗa baki da wasu maƙiya Kano wai saboda ma an rena kanan gaba daya waɗanda ma ake haɗa baki da su ba su taɓa wata fati fa wadda fatin ma ta adawa ba kowace fati da ka gani tun da aka fara demokaradiyyar nan fatin jihar su suke yi jam'iyya ɗaya suke a jihar su amma saboda renin wayo an rena mana kano kowanne wawa ma ya zo ya ce anan zai mana anan zai kafa kafa siyasar ta ta 2027 muna fatan Allah ya ba garin mu lafiya ya kara gwamnan mu lafiya amma mu maganar wata shari'a an riga an gama shari'a ma an gama ba wani da wanda muke jin tsoro sai dai a kashe mu gaba daya